subscribe and sign up. Please da yake ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkukun kaddara kashi na saba'in da shida. Na sako daga saman gadon na ɗauki wukar tare da buɗe murya. Ina faɗin ko dai su zo su mai da ni wurin 'yan uwana ko in kashe kaina kowa ya huta. Ina kammala yin maganar na watsa da gudu na shige toilet ɗin ɗakin. na ja kofa na rufe ina jiran ganin ko za su zo gare ni jin shiru ya sa na yi tunanin in ɗan yanka hannuna jini ya fito ko sa gani su zo ina kokarin ɗaura wukar saman hannuna ta niyyar in yanka ba zato ba tsammani na suka so majiyo min takun tafiyar mutum a cikin toilet ɗin a tsananin tsoraci na ɗago don in ga wane ne ya shigo bayan na rafa kofa tsabar tsoro ya sa na jefar da wukar da ke a hannuna yayin da nake kallon shi kato ne sanye cikin bakaken kaya dogo ne yana da faffaɗan kirji sai dai tafiyarsa ta bambanta da na sauran kattun da suke kawo mana abinci kuma shi wannan yana magana don har ce min yayi ya zo ne ya taimake ni ya maida ni cikin yan uwana idan ina so cikin shi shekar kuka na ce masa kada ka cutar da ni idan har da gaske za ka iya taimaka mini ka nuna min hanyar da zan bi in koma wurinsu ko ka ɗauke ni ka kai ni tunda na ambaci hakan sai na ji wani irin bacci a cikin idanuwa na. daga nan ban ƙara sanin me ya faru da ni ba sai da na farka na ji kin rungume ni a jiyar zuciya angel ta rinka saukewa hankalinta ya kwanta sosai jin cewa ba su yi mata irin na uneza ba sai dai akwai wani abu da ya ɗaure mata kai dangane ta labarin da batul ta bata shin me yasa ita ba su yi sex da ita ba kamar yadda suka yi da uneza kuma har abinci suke ba ta lafiyayye ba su cutar da ita ba ko kaɗan iya jinin al'adar ne suka tsotse after that angel ta yi mamakin katon da ya taimaki batul ya dawo da ita cikinsu a iya saninta kato kattin nan ba sa magana sai dai ko tsakaninsu da manyansu zai iya yiwuwa suna magana amma ita batul kato ɗin yayi mata magana har ya nemi taimakonta lamarin ya ɗaura mata kai ta yi zurfi a cikin tunaninta muryar batul ta katse ta da cewa raba raina me kike tunani ne Allah ya sa labarin da na baki bai daga miki hankali ba ta ma sai da nayi fargabar hakan girgiza kai Angel ta yi a'a hankali na bai tashi ba Jus na dan yi mamakin wasu abubuwa ne yanzu dai nuna min jan da ke amin yanzu dai nuna min jan taban da ke saman kirjinki ina so na gani da sauri batul ta sanya hannu ta soman nan naɗe kasar rigar da ke a jikinta har zuwa saman kirjinta daga kasan bobs ɗinta da suka fara tasawa Angel ta yi tozali da jan tabon da ke a wurin kasancewar ta fara sosai. Fatar wurin ta yi jawur. Yana yi miki zafi? Angel ce ta yi mata tambayar. Batul ta ce a'a, ba na jin zafi. na kai Angel ta yi. Zan yi miki addu'a in tofa miki a saman fatar wurin a yanzu. Sannan da an jima kafin mu kwanta, zan kara yi miki dan ina ji a raina cewa jan taɓon nan ba alkhairi ne. dole akwai wani abu da yake nufi ba tare da ɓata lokaci ba Angel ta karanto addu'o'i tare da tattofa mata a saman fatar wurin bayan ta kammala yin addu'ar ta ɗago suka kalli juna Allah ya tsare mun ke ya kare mun ke tare da sauran ƴan uwana daga sharrin waɗannan azzaluman mutanen fuskar batul ɗauke da murmushi ta amsa mata da amin riƙo hannunta Angel ta a cikin nata ta so mu koma ɗaki kada a je mu shiru a tare suka miƙe tare da na farko fita daga cikin toilet ɗin sam ta manta da zancen ainihin abin da ya kawo ta cikin toilet din shigar su ɗakin ke da wuya kunnuwan su suka soma jiyo musu motsin buɗe kofa ras gaban su ya faɗi aziza da jamima jiki na kirma suka sako daga saman gadajen su a tare suka shiga karkashin gado Hankalin su sara ba karamin tashi yayi ba su zuciyarsa ta hau harbawa da karfi karfi dije da ke kwance saman gadon haris tani ta zabura ta miƙe zaune gaba ɗaya idanuwansu na akan Wata takalar benin a bakin kofar fitowa daga sashin toilet dinsu Batul da Angel suka dagata da yin tafiya, hannuwan su rike cikin na juna, kowa jira yake ya ga wane ne za ya shigo. Jin takun tafiyar ta yasa hankalinsu ya kara tashi. A hankali take sakowa daga saman matattakalar benin, hannunta a rike da sandarta, kamar kullum cikin jiyar shiga ta doguwar riga, takun nan da ke akan takunkumin nan da akan fuskar ta iya saman tsinin hancinta ya tsaya blue eyes ɗinta sai ɗaukar ido suke yi daga bayanta katine masu take mata baya majiya kafi dogaye masu kirar dara dakarun yaki tun su ya sha jinin jikin shi a tsakiyar ɗakin nasu tsohuwa zafirin ta ci birki tana bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya babu wanda ya yi tunanin ya gaishe ta a cikinsu saboda tsoratar da suka yi akalla ta ɗauki mintuna tana kare musu kallo kafin ta soma magana daga kausar murya ba ku iya gaisuwa ba ne ko jira kuke ni in fara gaishe da ku muryoyinsu na rawa suka so ma gaishe da ita banda mutum ɗaya angel da su aziza waɗanda suka ɓuya a karkashin gado ita da jamima sun rungume juna jiki na kirma saboda tsoron da ke gare su ba haka nake so ku gaisar da ni ba sakowa za ku yi daga saman gadajen ku ku rusuna mun da sauri sara da su hibba da ke zaune saman shimfiɗarsu suka mike tsaye su deja suka sako saman gadajensu ita da barbin a tsananin tsorace suka karasa gabanta da niyyar su tsugunna mata kamar yadda ta bukata muryar angel ce ta katse su kar ku kuskura ku na mata ai ita ba Allah bace ban ga dalilin da zai sa mu girma ban ga dalilin da zai sa mu girmama ki ba because you don't deserve it a firgice sidi take kallon angel da ta yi maganar cikin ƙwarin gwiwa tsabar mamaki ne yasa tsofa zafirin saurin wurga ƙwayar idanuwanta kan fuskar angel tamkar za su faɗo ƙasa. tunda take a rayuwarta wani mahaluki bai taɓa yi mata katsalandan ba kamar yadda Angel ta yi mata a yanzu ɗin nan sam ta kasa magana sai kallonta take yi haɗi da jinjina kanta hankalin su DJ idan yayi dubuto ya tashi muryoyinsu na rawa suka soma ambaton sunan Angel suna bata hakuri akan ta daina magana kar ta ja musu bala'i dogon tsaki Angel ta ca mai sautin gaske tare da cewa ko kuke jin tsoronta ni bana tsoron kowa sai Allah da ya halice ni shi nake tsoro amma ba wani bawa ba mai hannu biyu irin nawa mai kafafu biyu wanda in mutuwa ta zo ɗaukarsa bai isa ya kubuce mata ba idanuwan zafirin a zazzare take karewa anjar kallo tun daga kasa sama kattun da ke a bayanta har sun yunkura za su motsa tsofa zafirin ta dakatar da su ta hanyar ɗaga musu hannu anjal dan allah ki rufa mana asiri mu za ki jaza mawa ki shiru ki daina magana na roke ki ba don halin mu ba batulce ta yi mata maganar a tare su hibba suka haɗa baki suna yi mata magiya akan ta yi shiru ita kanta angel ɗin karfin hali ne kawai amma can cikin zuciyarta a tsorace take sai dai bakinta ya ki mutuwa tana kokarin ci gaba da yin magana batul da sanya hannu ta toshe mata bakinta hannu ta sanya tana kiciniyar bambare hannun batul ido cikin ido suke kallon juna ita da tsohuwa zafrin abinda wani bai taba gigin yi mata ba ba a yi mata magana ana kallon cikin idanuwanta yau sai ga wata yar karamar cikin prisoners tana yi mata fitsara ta rashin kunya akan idanta a hankali tsofa zafirin ta ɗaura hannayenta ɗaya a saman fuskarta tare da zame takunkumin da ya rufe fuskarta kowa ya sha jinin jikin shi Maryam suna kyarma suka tsugunna saman gwiwowinsu a gabanta suna roƙonta akan ta yi haƙuri kada ta cutar musu da anjal ɗinsu tantsarewa tsofa zafirin ta yi da dariya tamkar bakinta zai ɓare duk da su ba su bi duk suka bi suka ruɗe a lokacin angel ta samu damar ɓamɓare hannun batul da ta toshe mata baki da shi sai faman haƙi take yi tana zara ido well done unaisa ta ambaci hakan tare da yi mata alamar jinjina da hannunta ɗaya dole in yaba miki saboda ke ce prisoners ta farko da kika fara gaya mini magana ido cikin ido ba tare da cin shakata ba sannan ke ce mutum na farko da kika fara furta min kalmar cewa ni baiwa ce kamar kowa sa'an nan ba kya jin tsoro na bazawarin marmashi tsofa zafirin ta sakar mata kafin ta daura da cewa wuyanki ya isa yanka tunda har kika iya gaya mini magana ina jinjina miki kin kafa tarihi a zuciyar tsofa zafirin ta karasa maganar fuskar ta dauke da shi umman marmashin nan nata mai wuyar fassarawa ni bana hukunta mutumin da ya nuna baya jin tsoro na sai dai ina taba zuciyarsa ta hanyar cutar da wanda ya mutu akan kaunarsa ras gaban Angel ya faɗi hankalinta ya tashi ta zazzaro idanuwanta akan fuskar Zafirin saboda ta fahimci me take nufi. Hatta Sidija sun gane me take nufi. wuyoyinsu a sake suka mimmike tsaye suna ja baya yayin da hawaye ke bin fuskokinsu. Don Allah kada ku cutar da mu. Ku kyale mu muyi rayuwar mu. Laifin me muka aikata muku ne da kuke son karar da mu. Kafin Dije ta karasa maganar tsofa Zafirin ta buga sandar hannunta. Muryarta a kausashe ta ce, "Ban ba ku izinin yin magana ba." tunda ta ambaci hakan babu wanda ya ƙara magana a hankali ta ɗaura idanuwanta kan fuskar Angel ta soma magana yayin da take tunkarar tunkarar ta zaɓi uku zan baki a ciki dole ki ɗauki ɗaya sakamakon rashin kunyar da kika yi min rintsa ido Angel ta yi jikinta na kirma zuciyarta a tsorace take da fargabar jin zaɓin da tsohuwa zafirin za ta furta mata a tsanake tsohuwa zafirin ta ci gaba da cewa zaɓi na farko shine amin a tsanaki tsofuwar zafirin ta ci gaba da cewa zaɓi na farko shi ne. zan umarci kattai da su yi ma 'yan uwanki mata mugun bugu a gabanki na biyu ko kuma in sa su kashe 'yan uwanki guda biyu zaɓi na uku kuma na ƙarshe ba za ku sake cin abinci mai lafiya ba sai dai ku rinƙa cin ganyayyaki daga nan zuwa wani lokaci kamar dabbobi sannan ruwan shanku zai koma na zafi tsabar tashin hankalin da ya yi ba ta san sa'ad da ta furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba muryar ta a disashe hakika ta yi da na sanin maganar da ta gaya wa tsofa zafirin wasu irin zababban hawaye suka wanke fuskarta muryar ta a raunace ta soma magana idan har maganar da na faɗa miki ce ta saki ka bani wannan zaɓin ina neman alfarma a wurin wurinki ba don na ba zan tsugunna akan gwiwowina don in nemi yafiyarki saboda ni na yi miki laifi bai kamata hukuncin da za a yi. da za a ke yi min ya da za shafi 'yan uwana ba girgiza kai tsofuwa zafirin ta yi tare da cewa kin kara tafka wani kuskuren ni ba a yi min jayayya sannan idan na zartar da hukunci babu wanda ya isa ya sa in canza bayan haka kina yi min magana idanuwanki a cikin nawa anya kuwa kin san wace ce tsofuwa zafirin ta yi tambayar da izza angel dai bata ce komai ba cikinta duk yayi sanyi idan baki zaɓi ɗaya daga cikin zaɓin da na lissafa miki ba zan aiwatar da duka uku fuskokin su Dija ta bi da kallo bayan Allah jikinsu sai kyarma ke yi da yatsun hannunsu suke yi mata nuni da ta ɗauki zaɓi na uku duk da ba su san menene ganyen ba hankalinsu ya fi kwanciya da shi tunda abinci ne zuciyar tsofuwa zafirin ta hasala sosai jin yadda ta yi shiru ba ta amsa mata ba har ta buɗe baki za ta zartar da hukunci muryar angel ta katse ta da cewa zaɓi na uku amma duk da haka ina ina baki hakuri akan ki cire yan uwana daga horon da zaki bani girgiza kai tsofa zafrin ta yi fuskar ta babu sassauci na rashin imani tsantsa juyawa ta yi tare da nufar benin ɗakin da sauri kattun da ke take mata baya suka bi bayanta tare suka fice daga cikin ɗakin zubewa angel ta yi a saman gwiwowinta sosai ta fashe da matsanancin kuka tamkar ranta zai fita takaici duk ya ishe ta ji take kamar ta haɗi zuciya ta mutu saboda bakin cikin halin da ta jefa 'yan uwanta tsananin tausayinta ne ya kama su dija jiki a sanye suka nufo wurinta Harisu Aziza da ke a ɓoye karkashin gado a kewaye da Angel suka tsutsugunna suna lallashinta cikin shekar kuka ta ce na tsani kaina na yi da na sani zuciyata ta ja mini na gaya mata magana gashi yanzu na ja muku cin ganye duk laifina ne ni da ya kamata a ce ina taimakon ku sai gashi ni nake ƙara jefa ku cikin matsala da kyar ta karasa maganar Angel ki hakuri ki daina ki daina zubar da hawayenki ki daina daurawa kanki laifi Allah ya riga da ya kaddara faruwar hakan please ki daina kuka ba mu san ganin ba ma san ganin hawayenki na zuba DJ ce ta yi maganar Sara ta ce tun farko ban so kika tanka mata ba ta duk hakan bata faru ba ta jawur ta kalli fuskar Sala Sara da ta yi maganar ta mayar mata da martani wallahi zuciya ta ce ta addabe ni ban san ma na furta mata maganar ba amma me yasa za ta hukunta mu mu duka bayan ni ce mai laifi cikin ƙuna rai ta yi maganar batul ta ce saboda zalunci ta ma ai ba za ta ɗauki mataki akan ke kaɗai ba saboda in kin saboda kin nuna bakya tsoronta shi yasa ta haɗa da mu don ta kunta take kuma insha Allahu ba abin da zai faru da mu ki kwantar da hankalinki Angel su ci gaba da kawo mana ganyen zamu ci ruwa kuma ai muna da shi a cikin toilet sai mu koma muna shan na famfo ba dole sai wanda suke kawo mana ba idanuwanta a raunace take bin su da kallo mai nuni da tsantsar nauyin su da take ji ta lura ba su san meye ganyen da yake ganyen yake nufi ba shi yasa suka amince za su ci duk da a cikin zaɓin da tsofa zafirin ta bata shine mafi sauki a gare su muryar ta a sanye ta ce amma ai ba amma ai ba ku saba cin ganyen ba ba mu san wani irin ganye za su kawo mana ba ina jin fargabar su kawo mana wanda zai cutar da mu cikin kwantar da murya hannu ta suma magana kada ki damu kanki da daɗi da babu daɗi za mu ci ta yi mamakin kalamansu a gare ta maimakon su ja haushin abin da ta ja musu amma sai gashi suna lallashinta a hankali ta ɗaura idanuwanta akan fuskokinsu aziza da damima da barbintin kafin ta yi musu magana barbin ta riga ta cewa ba sai kin ce komai ba angel kwanciyar hankalinki ya fi mana komai tabbas na ji babu daɗi saboda ƙaunar da ke a tsakaninmu da tsakanina da abinci amma na hakura tunda ba mu da zaɓi kaddarar mu ce ta zo mana a haka za mu jure mu ci ganye rantsa ido angel ta yayin da hawa yake ci gaba da tsatsabo mata a saman ta cikin sanyin murya aziz ta ce ni ma bani da matsala angel zan ci ganye da babu ƙwara babu daɗi sannan duk rantsi da ya, idan Allah ya so mu rayu ba wanda ya isa ya hana ni dai fata na ne Allah ya baki ikon kubutar da mu daga cikin kurkukun kaddarar nan wallahi bana so ummata a cikin sa maganar Aziza ta yi matukar taba zuciyoyinsu su kansu ba sa fatan su yi wulakantacciyar mutuwa a gidan kurkuku kamar yadda yar uwarsu Uneza ta yi idanuwan Angel jaga-jaga da hawaye take kallon su ɗaya bayan ɗaya muryar Jamima tamkar za ta fashe da kuka ta ce ni dai bana son ganye na saba da cin nama amma in dai kattin amma in dai geni ɗita za ta daina kuka to ni ma zan hakura in ci ganyen murmushi ne ya bayyana akan fuskokinsu da sauri Angel ta miƙa hannu ta riko Jamima zuwa jikinta ta rungume ta sosai tamkar za ta mayar da ita cikin jikinta ni ma ba ni da damuwa Angel duk idan na tuna abin da kika faɗa mana dangane da irin tanadin da Allah ya yi wa bayansa salihai waɗanda suka yi imani da shi sannan suka yi tawakali ba su saba masa ba sai in ji daɗi a raina wahalar mu a gidan duniya ne idan muka mutu za mu ji daɗi sosai Angel ta kuma fashewa da wani kukan jin abin da ya sumanta ce yana daga cikin rukunan imani mutum ya yi imani da kaddara mai kyau da mara kyau kamar yadda kika koyar da mu don haka mun yi imani da kaddarar mu za mu rungume ta hannu bibbiyu har zuwa lokacin da Allah zai ɗauki ranmu mu huta amma duk da haka ba mu sare ba sannan ba mu fidda rai da rahamar ubangiji ba wata rana za mu ji daɗi sai dai ba mu sani ba jin daɗin namu daga gidan duniya zai fara ko kuwa sai mun koma gare shi Allahu wa alamu Eva ce ta yi maganar ba ta ce aini da Angel ta faɗa mana cewa kowa zai mutu har da waɗanda suka cutar da mu da waɗanda suka sadaukar da mu wallahi sai na ji daɗi a raina da ba wama za mu yi a cikin duniyar nan ba dukanmu za mu koma ga mahaliccinmu ne Allah zai yi mana hisabi tsakaninmu da su zai bi mana mu a ranar da ba su isa su kwace kansu ba maganganun da suke yi sun yi matukar faranta ran sun yi matukar faranta ma junansu musamman ma Angel ta ji daɗi da suka yi imani da kaddarar rayuwarsu a shirye suke da su fuskanci kowane irin kalubale da zai zo musu a cikin rayuwarsu a mutu ko a yi rai tun daga wannan ranar ba a kara kawo musu abinci mai rai da lafiya ba faranti biyu ake cuso ciko musu da ganye ganyen ganyen ma mai ɗaci ga ruwan zafi har tariri yake yi saboda tsabar mugunta haka ake kawo musu shi don su sha rana ta farko da aka fara kawo musu ganyen babu wanda ya iya ce ga yunwa suna ji kamar su ci 'yan hanjin cikinsu suka rasa ya za su yi saboda bai ciwa a gare su ba su saba cin ganyen ba yadda aka kawo shi haka katti suka koma da shi a cikin kwana na biyu ne da yunwar ta kusa yi musu illa kamar dabbobi suka zauna suna cin ganye saboda mugun kamun da yunwa ta yi musu kamar za su zauce suna ci suna kuka makoshinsu na kaikayi a haka suka cinye shi tas ba su sha ruwan zafin da aka kawo musu ba sai dai suka koma suna amfani da na famfo da ke a cikin toilet ɗinsu don yadda suke ci ba ƙaramin illa yake yi musu ba saboda ba su saba ba hakan yasa cikin su yarin kabaci babu wanda bai yi gudawa a cikin su a cikin su ba duk sun rame sun fita hayyacin su sun zama mahaukatan karfi da yaji addu'ar da suke samu su yanzu sun daina saboda rashin lafiyar da suke fama da ita kullum ne sai an samu wanda zai kwanta jinya a cikin su sun ta sosai kamar ba za su rayu ba tun suna ci yana ɓata musu ciki har ta kai ga yanzu sun daina yin gudawa idan suka ci ganyen sun fara sabawa da cinsa cikin nasu ya daina bacewa idan aka kawo musu shi zama suke ci shi kamar dabbobi ruwan kuma baya iya shan ba sa iya shan shi da tsafi don zai iya yi musu illa sai sun hura shi da bakunansu kafin su samu su kora shi ta cikin makoshinsu yaushe rabon da su wanke inifom ɗin jikinsu yau tsawon wata ɗaya kenan babu mai yin wanka a cikinsu damuwa da bakin halin da suke ciki a sakamakon canza musu abinci da aka yi da kuma rashin dawo musu da 'yan uwansu ya sa duk sun rasa kwanciyar hankali sai da Angel ta yi da gaske wurin kokarin danne zuciyarta da ke shirin bugawa ta hanyar dagewa da yi musu addu'o'i tukunna suka dan samu salama nutsuwa ta shiga jikinsu yanzu suna samun damar rintsawa su yi bacci sosai amma fa dukansu ba na tunanin za a iya samun ɗaya wanda bai fama da cutar damuwa wani lokacin idan ƙirjinsu ya yi musu zafi zuciyoyinsu suka yi musu nauyi aka za su zauna su rinka karanta duk wasu addu'o'i da suka san za su sanyaya musu zukatansu kuma cikin ikon Allah da zarar sun yi komai suke samun sauki har ma su samu damar yin bacci yanzu sun fi dare da za a dawo musu da ƴan uwansu duba da irin tsawon lokacin da aka ɗauka babu su Danish yana a cikin wata na biyar a hannunsu Saharis suna a cikin wata na hudu ba su san a wani hali suke ciki ba Allah kaɗai ya san irin azabtarwar da ake yi musu suna raye ko sun mutu ba su da tabbaci akan hakan Allah sarki ke nan Allah sarki wannan kenan kai wallahi na gaji gan yunwa duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a ci da labarin da jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na saba'in da shida na sako daga saman gadon na ɗauki wukar tare da buɗe murya ina faɗin ko dai su zo su mai da ni wurin 'yan uwana ko in kashe kaina kowa ya huta ina kammala yin maganar na watsa da gudu na shige toilet ɗin ɗakin na ja kofa na rufe ina jiran ganin ko za su zo gare ni jin shiru yasa na yi tunanin